abubuwa uku mun ka kawo na farko tallafin da aka bada ba mu san dalilin da ya sa ma'aikatan mai za ta karbi wannan kuɗi ba bisa la'akari da ana ba ta ganga ta mai dubu ɗari hudu da arba'in da biyar kullum ta Allah domin ta tace ta baiwa 'yan Najeriya mai duk da yake tana biya amma dai ana ba ta wannan kuma in ta tata kaga riba za a ci da sauransu to bayan wannan kuma sai ta dawo ta ce a'a wai ita ma ai ta yi asarori na tallafi shine aka biya ta wannan kuɗi na so a ce zan iya fassara su da hausa kwarai don yadda mutane za su gane a triliyan biyar ana magana naira a ai zambar ba kowa san ta baki mashi miliyan miliyan miliyan dubu sau dubu kuma sau dubu biyar shine wannan kuɗin dubu sau dubu kuma sau dubu biyar shine abinda suka ansa na matsayin tallafi magana ta farko kenan magana ta biyu akwai mai da ake ce ma AGO wata mutanen mu suna ce masa gas wanda manyan motoci suke sha da janaretoci shi wannan an riga an cire tallafi akan shi kawai daga ba mu san daga ina ba sai hukumar mai kawai ta kasa ta zo ta fara shigowa da shi lokacin nan yayi tsada sai ta shigo da shi sai ta bawa mutanen mutanensu waɗanda suka so can yanzu kamar ke yanzu madina da allah ya sa yanzu akwai wanda ka san ki wurin to sai a baki kamar lita miliyan biyar ko goma idan aka baki a kan kowace lita za ki ci ribar naira 150 so za ki ci ribar miliyan 200 ko 300 kawai ki tafi yanki gida ki kwance yanki babu wanda zai ƙara samu ke ido to wannan mai da an ka shigo da shi shi ba da yanda aka raba shi muna bincike npc ta zo ta gaya mana lita miliyan nawa ta shigo da shi kuma dawa dawa ta ba yawa domin ba mu ce kar a ba mutane ba in za ka shigo da abu ne to ka raba ma duk 'yan najeriya gwargwadon hali ba za ka iya ba kowa ba amma dai ka yi kokarin ka gwada alaman adalci to shi adalcin muke son mu gani an yi adalci wajen raba shi ko ba a yi ba sannan an ma gwamnati adalci ita ma domin idan ka shigo da shi a naira da 140 misali kuma ana sayar da shi naira uku da sittin kuma ba karya doka ba ne ba tunda an riga an cire tallafi shi a kashe gaba ɗai yawa to tunda gwamnati ce yanzu can tana ba da tallafi a kan man fetur nan kuma ga wani ta shigo da shi kuma akwai riba da yawa sai ta ci ribar da yawa don ta rage wancan tallafin da ta bada yawa ne muke magana so wannan shi ne na biyu sai magana ta uku da bincike ana baiwa mutane ajiyar mai a tankunansu akwai waɗanda suka zo sun gina tankuna na haya misali so idan gwamnati ko kima madina kin ka shigo da mai sai ki je ki same su sai ki ce ina son in aje mai na ni kabiru na shigo da mai jirgin ruwa goma misali to ina sa in aje a cikin tankinka nawa ne zan biya ka sai mu yi tsada sai ka gaya min sai in biya ka sai in aje man sai in rinka zuwa da tireloli ina ɗauka akai kai sakkwata akwai illela a kai maiduguri a wane ne har sai muna rubuta har ya ƙari to kawai sai muka waye gari wayannan mutane bayan gwamnati ta kawo man ta aji ta biya su kuɗa ajiya kuma sai suka sace man suka sayar shine na cike maki yanzu haka yanzu mun gano wasu mutum biyu waɗanda sun ka sace lita miliyan ɗari bayan an biya su kuɗin ajiyewa sun sace lita miliyan ɗari wanda kuɗinsu ya kai naira miliyan dubu goma sha hudu menene binciken da majalisar dattawan ke yi zai haifar ne wannan ita ce tambayar da na yi wa kakakin majalisar dattawa sanata aliyu sabbi abdullahi abin da dai zan ce wannan binciken za ta kawo na ɗaya za ta hana sama da faɗi da kuɗin jama'a wanda kuma yayin da mutum ɗaya da zai samu dama ya sace biliyan goma in aka hana waɗannan biliyan goma ɗin ai kaga sai a je a yi mana liyoji bridge da gulbin boka bridge a je a ƙara samun hanyar watan lumma zuwa rufiya zuwa sote to ire-iren haka shine abin da muke ɗauka jama'a za su amfana saboda mai gwamnatin tarayya za ta samu kuɗi na shiga wanda za ta ƙara ba sai ta ɗauki bashi ba za ta samu kuɗi da za ta yi ma talakawa aiki a ba da tallafi ga aikin noma mutane su samu aikin yi sha'anin wuta na lantarki ɗin nan ga mambilan hydro ana son a yi inda da kuɗi ne ba sai a ji a gama ta ba ga zungero hydro ana son a yi ga hydro kanana kanana wanda yau in akwai kuɗi gwamnati za ta iya ta shiga cikin wani abubuwa a samun wuta wanda mutane za samu suna ayyuka kuma suna ba kansu eh, sauki na rayuwa abin jira a gani dai shine hanyoyin da gwamnati zai bi wajen daƙile cin hanci da rashawa a najeriya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya